wannan zuwa mun yi shi ne a kan umarni na shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ya umarce mu ga baki ɗai mu da kwankwatar mu na ma'aikatar tsaro ta najeriya cewa mu zo sokoto domin mu tabbatar da cewa mun zo mun ƙara ma sojojinmu ƙarfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda kamar da ka sani najeriya ƙasa ce tana da yawa kuma ƙasa ce wadda ba za mu yadda ba muna da tsari na mu a ce wasu sun hana al'umma su ji daɗin rayuwarsu saboda shugaban ƙasa yana baƙin ciki da abin da ke faruwa kuma idan kun lura duka jami'an tsaro da ke da ƙarfi to ya arewa ne shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damuwa arewa ita ce matsalar tsaro ya ɗauko mu ga baki mu da ministoci guda biyu na tsaro da kuma babban hafsan hafsoshi na soja da kuma mai ba shugaban kasa shawara a kan tsaro nuhu ribadu da minista na 'yan sanda duka 'yan arewa ne yayi ne domin ya taimaki 'yan arewa akan matsalolin da ke faruwa saboda haka ya harzuka matuka na cewa dole mu zo sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu Mai duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro shi ya samu kenan kuma tun lokacin da ya ba da wannan oda yana yawan kira ya ji cewa mun tafi to kamar da kuka sani harkar tsaro harka ce sai an tsaya a yin tsari yanzu gashi kun gane mu mun zo nan an yi duk tsarin da za a yi insha Allahu ba da daɗewa ba duk da ba za mu faɗi yadda za a yi ba saboda harka ce ta tsaro amma Allah da al'umma na wannan yanki za su samu sauki kuma za su ga cewa wannan abu da shi shugaban kasa ya na turo mu zo nan insha Allahu kwalliya za ta biya kuɗin muna zato ga Allah zai ba da nasara ga jami'an mu na tsaro mm. dukkan su in Allah da za a samu gama da su insha Allah